يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu Ah, muna masu addu'a da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ababe da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah ya sa mu a cikin jama'ar da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama ah, muna cikin wannan wata mai alfarma na ramadana wata na neman gafara kada mu sake wajen ibadu a ƙoƙarin kiyaye harshe ido sauran gabbai daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala mu dage wajen karatun ƙur'ani sauraron karatun ƙur'ani yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yawaita tsayawa a dare muna sallah muna kaskantar da kanmu muna roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya mana gyaɗar dogo ya haɗa mu da rahamarsa subhanahu wa ta'ala a kwanaki suna tafiya duk wanda ya kammala ramadan ɗin bana bayi da tabbacin zuwa shekara mai zuwa wannan wani abu ne da babu tabbas a kai na banan da ya gashi ya zama tabbas Allah ya sa ka riska na riska ya riska to sai mu yi iya kokari gabanin kwanakin su kare mu ci riba su yadda ya dace Allah shi sa mu wanye lafiya a da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wannan wata na ramadana hijira tafiyayyen halitta a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina za mu tashi da ikon allah akan darasi na shida a wannan wata na ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu insha allahu ta'ala allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon dacewa na'am an ah, rama za mu tashi a kan ayata hamsin da ɗaya jiya mun dakata akan kan ayata hamsin a cikin sura ta hudu suratun nisa'i ah, a darasi na shida kenan a wannan karo ɗin Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا alam tara ba kai dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda utu nasiban minal kitabi aka ba su rabo daga cikin littafi yu'minuna suna imani biljibiti da gumaka ko 'yan sihiri wattagut da kuma allan ƙarya wa yaquluna suna faɗa na kafaru ga wanda suka kafurta haula'i waɗancan ai waɗannan ahada su suka fi zama shiryayyu min na amanu fiye da wanda suka yi imani sabila akan hanya madaidaiciya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yana cewa karkashin wannan aya muna yawaita maganganu akan sa wurin tafsiri kasancewansa cewa shi gagara ba ne a duniyar tafsiri tunda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya dafa kafa da sai ce Allahumma allimhu kitaba wal hikimata ya Allah ka ilmantar da shi littafi da hikima hatta a cikin sahabbai ana kiransa da habarul umma ne wato a cikin sahabban su ne asabiquna al-awwaluna min al-mufassirina hatta a cikin sahabbai maganarsa a cikin duniyar tafsiri abun saurarawa ne abun jinjinawa ne zuwa gare ta mutum ne da ya koshi da ilimin qur'ani Allah masa baiwa da tarin sanin qur'ani ɗalibansa irin su katada bunu di'ama bunu katada irin su mujahid bunu jabar alaihi rahmatullah irin su ata ibnu abi rabah radiyallahu anhum wa rahimahumullah suka ce yana karantar da su tafsiri idan ya dauki aya ɗaya qur'ani aka karanta sai ya ce ku biyo ni sai ya tafi da su wani gari ko wani ƙauye ko wani jeji ko wata rumfa ko gindin wata rijiya ko bishiya sai ya ce a daidai nan wurin annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake tsaye mala'ika jibril ya kawo masa ayar sai ya ce ku karanta ayar sun kanta sai ya ce to a daidai nan aka saukar da ita sai ya ce to ku biyo ni sai sun ƙetare wani wuri sun zo cikin kwari ko sun ƙetare ko gindin bishiya sai ya ce daidai gindin bishiyan nan a nan muka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana ayar da aka saukar masa a nan mu a nan muka ji ta sai ya ce to ku biyo ni a daidai nan muke tafiya muna bin su a baya yake mana tafsirin ta a daidai nan da muka tsaya anan ya kammala tafsirin ta kaga wannan ai babba ne a duniyar qur'ani ai wannan shine asalin masanin tafsirin shi yasa sadi sada sai mu ce qala ibn abbas radiyallahu anhu magana kadan sai mu ce ibn abbas radiyallahu anhu ya ce saboda duk al'amari ko ina aka shiga akwai gwanannu gogagu a cikinsa to a duniyar tafsirin qur'ani da karanta qur'ani to su abdullahi ibn abbas radiyallahu anhum su ne gagara badau wannan duniyar su ne dole a saurara musu radiyallahu anhu a karkashin wannan aya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce dalilin saukan wannan aya shine bayan an yi gumurzun yakin uhudu sai wasu daga cikin mushrikan wasu daga cikin yahudawa a irin su manya-manyan yahuda irin su ka'ab bin al-ashraf suka taso da kuma wani wanda ake kiransa hayyi bin akhtab da su da wasu jama'arsu shi ka'ab bin ashraf ya taso ya taho da mutane mahaya dokuna waɗanda suke yahudawa 'yan uwansa ɗalibansa mabiya gare shi a matsayinsa na jagora a cikin yahudawa shi ma hayyi bin akhtab ya taho da wasu mabiya karkashinsa ka'ab bin ashraf shi kadai ya taho da yahudawan da suke marbiyayya mutum saba'in akan doki ya taho takanas ta garin zuwa garin makka ya samu abu sufiyan abu sufiyan kuma su ne asalin mushrikai a wancan lokacin da suka yi gumurzu suka yi yaƙi da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi suka yaƙe shi iyakar yaƙi to me ke faruwa ka abdul ashraf sai wajen abu sufiyan bayan an kammala yaƙin uhud ya musu jaje ina jajanta muku kaza da ya faru kaza da kaza da ya faru bayan nan abu sufiyan ya sauke shi ya masa goma ta arziki shi shine mushiriki yana yi wa bayahude goma ta arziki saboda alkufuru millatun wahida a duk inda abu ya ci tira to duk nau'in kafurci suna hada karfi da karfe ne su yaƙi gaskiya to yanzu sai aka samu wani agreement wani yarjejeniya wani kawance tsakanin mushrikai da yahudawa don a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a yau haka sunnar Allah take bata canjawa duk inda gaskiya ta miƙe to sai ka ga haɗin kai tsakanin mushrikai ne tsakanin munafukai ne tsakanin yahudawa ne tsakanin makiya kaza ne sai ka ga manufarsu ɗaya akan me akan gaskiyar kwaya ɗaya to wannan sai aka haɗa ƙarfi da ƙarfe akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ainihin abu sufyan ya sauki ka'ab bin ashraf da shi da jama'arsa aka musu goma ta arziki iyaka hatta shi ka'ab bin ashraf yana yaba irin karban da aka masa me dalili saboda matsalar su kwaya ɗaya ce matsalar mushrikai Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar yahudawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar mushrikai Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar annasara da ke garin Madina banu Kainuka banu Nadir banu Quraiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar sarakunan Laraba gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wasallam so dukka sun yi tarayya suna kan bata sai sun yaki da gaskiya mai ke faruwa a daidai wannan lokaci sai shi Abu Sufyan abun yana damunsa saboda shi bai yi karatu ba sai ya ga kuma ga ka'ab bin ashraf ai shi zabgegen malami ne a cikin duniyar yahudu ya karanta at-taura ya fahimce ta amma fahimta kamar masal himari ya hamilu asfara su ne asalin gaggan cikin duniyar yahudawa a bangaren sanin at-taura sai abu sufyan ya ce masa ya ce ya ka'ab bin ashraf ya ce antum ya ce innaka imru'un taqra'ul kitaba wa ta'lam wa nahnu ummiyuna la na'lam yace ya kai ka abun ashraf zan maka tambaya ku ne irinka ku ne mutane da ke karanta littafin attaura kuke sanin ilimi mu kuma tun asalin mu daman yace jahilai ne babu abun da muka sai nahnu ummiyuna ba mu iya karatu ba ba mu iya rubutu ba kuma gashi an zo da matsalan ilimi an ruda mu sai ce ya sai tambayi shi ainihin ka abunu ashraf shi mushriki ke tambayan ba yahude sai ya ce masa a ahada sabila am muhammad ahada sabila wa fi riwayatin a ahada sabila wa aqrabu ila alhaqi am muhammad ya ce mu ne muke kan hanya madaidaiciya kuma mu ne muke kusa da gaskiya a da'awar da muke ko kuma muhammad ne ke kusa da gaskiya buɗan bakin ka'ab bin ashira sai ce antum ahada sabila <laughs> ya ce wallahi ku ka shi gaskiya ai muhammad kawai hayaniya da bankaura ya zo da shi kar ku yadda ku bi shi ku kuka fi shi gaskiya sai ya faɗi wannan magana ya ba da amsa zuwa ga abu sufyan cewa ku kuka fi gaskiya muhammad karya kawai yake ya zo ya batar da mutane ne tare da cewa a cikin attaura ka abun ashraf ya karanta annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi zai zo bal a cikin attaura hatta sunansa muhammadin an kira sun karanta sun haddace sun fahimci yana zuwa da ya zo falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka yi imani da shi zai zo da ya zo saboda hassada sai suka kafirce masa shine sai Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi kai dan uwa mai sauraro kai dan uwa mai karatu kai dan uwa mai tafsiri ko mai jan baki ko kuma mai sauraron tafsiri ba kai dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda utu nasiban minal kitabi aka ba su rabo daga cikin littafi alkitabin anan ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace shine at-taura aka ba su wani bangaren ilimin at-taura amma yu'minuna har yanzu suna imani bil jibiti da aljibut aljibut tafsiri mafi inganci ya ɗauki suna imani da ɗan sihiri suna imani da boka suna imani da gumaka suna imani da shayadin wato shaiɗanu suna imani da son duk waɗannan in ka tara su a cikin tafsirin Abdullahi ibn Abbas ɗalibinsa Mujahid ibn Jabbar rahimahullah ɗalibinsa Qatada rahimahullah ɗalibinsa Ata ibn Abi ɗalibinsa Ikrima ibn Khalid rahimahumullah duka in ka tara suka ce wannan ya kunshi aljibut shine duk mutumin da ya kama hanyar bata ko yana da ilimi sai ka ga ya koma zuwa ga tsafi da surkulle to haka suka koma al-yahudu suna da ilimi sun san tsafi da sihiri haramun ne sai su koma zuwa gare shi menene bambancin wannan da musulman da suka yi imani da Allah a yau amma a wajen neman mulki ko a wajen neman haihuwa ko a wajen neman arziki ko a wajen neman aure ko a wajen neman mukami ko a wajen neman wata kujera ko sarauta sai ya koma zuwa ga dan sihiri ko matsafi yayi koyi da al-yahudu kenan shi yasa kuma abinda kullum muke addu'a a sallah kenan Allah ya kare mu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wadanda Allah yayi fushi a kansu da kake maimaita mafi kankanta sau goma sha bakwai a kullum sune yahudawa saboda akwai ilimin amma ba su yi aiki da ilimi ba yau duk daƙiƙancin musulmi da aka haife shi a garuruwan musulmai arewacin ƙasar nan ko bai da karatu ko bai iya karanta fatiha ba fala saddaka wala salla ko bai iya fatiha ba ya san zuwa wajen boka ko dan sihiri haramun ne wannan abu ne da babu sabani kowa ya amince inda matsala take idan jarrabawa ta zo ta a rike Allah sai ya gagara sai kuma a koma zuwa ga dabarbaru da tsafi fa idza rakibu fil fulki da awallaha mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarri idahum yushrikuna so ne shiga cikin aljibut imani da dan sihiri imani da boka imani da matsafi imani da shaidan bautawa gumaka duka ya shiga cikin su wa kuma suna imani da tagut tagut shine kullu ma ubida min dunillah kullu man ubida min dunillah wa radiya bil ibada ma'anan tagut shine dukkan wanda aka bautawa koma bayan Allah idan muka tsaya a nan wurin Isa alaihi salam ya shiga ciki sai malamai suka ce to wa radiya bil ibada sai ya yadda da ibada to kaga Isa alayhi salam bai yadda da bautan da aka masa ba shi yasa dole sai ka ce wanda aka bauta wa koma bayan Allah ya yadda da ibada yau idan wani ya je yana bauta maka a Legas wa yake bauta yace kai yake bautawa kace kai baka yadda ba kai kai ya bari baka yadda ba a nan baka zama dagutu ba dan baka yadda ba amma idan yana bauta sai kace abin yayi daidai sai ka jinjina masa to kai ma ka zama dagutu dukkan wanda aka bauta masa ya yadda da bautan da aka masa bai yi inkari ba sunansa dagutu shi yasa dole ka ce wa radiya bil ibada dole sai shi da aka bautawa ya yadda da ibada din shi yasa Allah yakan tambayi Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai Isa kai ne kace wa mutane su rike ka da kai da mamarka abin bauta ko ma bayan Allah su ce ni Allah ne kai Allah ne mamarka Allah ne qala subhanaka ma yakuna li an aqula li ma laysa bihi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika yace ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ban gaya musu ba ka san abin da ke cikin raina da abin da ke cikin ranka in har na faɗa ka sani innaka anta allamul ghuyub ma qultu illa ma amartani bihi ko Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ban ce musu komai ba sai abin da ka aiko ni da shi shine su bauta mun su bauta wa Allah abuwan su bauta wa Allah abun bauta na kuma abun bautan su wannan shine sakon da Isa alaihi salam ya zo gare shi da su so haka kage Isa alaihi salam bai yarda da ibada ba haka babu dama ka ce shi dagutu ne amma duk wanda aka bauta masa ya yarda da bautar da aka mata anan ne yake shiga cikin dagutu so anan an samu al-yahudu nasara hatta suna bauta wa malaman su malami mutum zai rike ya bauta masa an samu sun bauta wa malamansu kuma shirka da ta fara shigowa bayan ƙasa in ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ta fara faruwa ne dalilin bauta wa salihan bayi shaidan bayan sun rasu shekaru da yawa jahilci ya mamaye duniya sai zo ya ce la Ali alihatakum wa la tadharuna wadda wala su'a wa la yaghutha wa yauka wa nasra wa qad azallu kathira sai waɗannan duk sunaye ne na bayi kawai shaidan ya sa aka zo aka bauta musu to wannan shine matsalar da muke samu idan girmama dan adam yayi yawa to yana iya kaiwa zuwa ga shirka shi yasa duk abin da zamu yi a shari'a akwai iyaka muna girmama malamai amma ba ma bauta musu muna musu addu'an alkhairi amma ba ma bauta musu muna mutunta su amma ba ma yin shirka zuwa ga Allah subhanahu wataala duk girman malami duk ilimin malami duk fasahar malami idan ya nemi raba mu da Allah mu koma mu shirkai ba mu amincewa da wannan saboda kawai dama mun yadda da malami ne saboda ya taimaka mana ya gyara alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wataala ran da ya zama dalilin bata alaka tsakaninmu da Allah to sai mu hakura in abu ne sai mu ce hadhihi bida'atuka ruddat ilayka dukkan amfanin mai ilimi shine ya gyara alakan ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala idan yau ka mun biyayya na aminta ka amince ni malamin ka ne sai ne aiki da damar na raba ka da Allah to na ci amanarka duk yadda aka yi ni ka aminta da ni sai ya zama na yi aiki da wannan dama maimakon na kulla alaka na gyara maka alakar ka da Allah subhanahu wa ta'ala in nuna maka hanyar tsira sai in ɗauki wannan na mai da shi wani dama ne na in sa ka zauna kana mun bauta to wannan ya zama halaka shi yasa haƙƙi ne na malamai su karantar da al'umma saƙon Allah subhanahu ta'ala amma ba daidai bane wajen karantarwa mutum ya da kansa shi ma kaman Allah subhanahu ta'ala duk inda za a yi wani abu na shirka sai mutum ya dakatar shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ko tare yake da sahabbai idan za su girmama shi da ya wuce iyaka sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana abdun min ibadillahi ya ce ni bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya tabbatar da wane ta kiransa da sunan bauta subhanallazi asra bi abdihi laylan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ya kira shi da sunan mutum kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada so da haka wajibi ne a matsayin mu na almajirai da muke karantarwa malamai da ke karantarwa limaman da ke khutba ta juma'a su karantar talakawan da suka aminta da mu wajibi ne mu ɗaukace cewa amana ne mu gyara alaka tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya zama muka zama sanadiyar bata alakar su da Allah subhanahu taala maimakon mu raba su daga shirka muka mai da su mushrikai maimakon mu raba su da bid'a muka mai da su yan bid'a wallahi alazim mun ci amanar addinin musulunci mun ci amanar Allah kuma mun ci amanar su Allah ba zai bar mu ba Allah ya ba mu ikon karantar da daidai da aikata daidai Allah ya ba mu ikon gyara alakan al'umma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba gyara alaka tsakaninmu da su kadai ba duk abin da zai kai al'umma zuwa ga tsira Allah ya ba mu ikon fada duk abin da zai kai su zuwa ga halaka Allah ya kare mu dukkan abin da zai taimaka mana wajen gyara alakar musulmai da Allah subhanahu wataala Allah ya dora mu akai dukkan abin da zai raba ya lalata alaka tsakanin musulmai da Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga aikata shi wa yaquluna suna faɗa su mushrikai irin su ka bin ashraf su hayy bin akhtab da mutanen su na kafaru ga wanda suka kafir da su abu sufyan haula'i waɗancan amma ana nufin waɗannan kenan waɗanda ake magana a kansu a kansu ake magana ma saboda kai mu'jizan qur'ani sai aka ce waɗancan ahada su ne mafi shirya min alladhina amanu sabila fiye da wanda suka yi imani wanda suke kan tafarki wai ba yahude da ya karanta a taura ya san tarihin Musa alaihi salam maganar da Musa a cikin saƙon da ya kawo musu ko da Deuteronomy 18 ya isa shi da kansu ya gaya masa Allah zai turo wani annabi mai kama da ni duk annabawan duniya babu wani annabi da ke kama da Musa alaihi salam irin annabi Muhammad sallallahu amma saboda wata cuta kwaya ɗaya babba a zuciya sai wanda ya karanta a taura wai ya ce wai mushiriki ya fi musulmi mushriki ya fi me musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya karanta attaura sakon attaura Allah ɗaya ne annabi Musa manzon Allah ne annabi Musa ga isnadin da ya taho ga sakon da ya bar musu Isa alaihi salam zai zo bayan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo bayan sa amma wanda ya karanta wannan har ya zama shaihi zabgegen malami ya zama profesa a duniyar attaura amma yana ba saboda rashin tsoron Allah yace ce mushiriki mushiriki shi ya fi musulmi da ya ce Allah ɗaya saboda cuta ƙwaya ɗaya a zuciyar wacce ce cutar ai ban ji ba wacce ce cutar cutar hassada saboda wannan cuta ƙwaya ɗaya babu wani abun da ke hana mutum mai ilimi ya bi gaskiya irin hassada ya Allah karba mu da cutar hassada duk inda ta shiga zuciyar mutum ta yi katutu ilimi baya amfani gare shi hankali baya amfani gare shi komai yakan makance ne idan ta shiga cikin dan adam shi yasa babu wata cutar da ke halakar da al'umma a yanzu irin cutar hasada manyan malaman qur'ani irin su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai yace a cikin aljanna laifin da aka fara wa Allah subhanahu wataala na farko shine hasada lokacin da yace wa mala'iku su yi sujada ga adam alaihi salam walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk kala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin da Allah yace su yi sujada ga adam alaihi salam sai suka yi sujada gaba daya amma iblis bai yi ba Allah duk da haka saboda fair hearing adalci na Allah subhanahu wataala duk da girman kan iblis Allah ya ce ma mana aka Allah tasjuda iz amartu me ya hana ka kai sujada lokacin da aka ce kai me hana ka kale yace ana khairun minhu ni na fi shi alheri khalattani min narin ka haliccen daga wuta wa khalattahu min tsinin ka halicce shi daga tabo shi yake ga Allah wai Allah kayi ni da wuta kayi shi da tabo ka duba girman kai Allah yake gayawa wannan shine laifin da aka fara yi hassada ta sa yayi ta bibiyan su yayi ta bibiyan su hankalinsa bai kwanta ba har san da fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi saboda hassada yayi ta bin Adam da Hawwa har san da ya cire su a cikin wannan ni'imar aljanna da. muna saukowa duniya malaman qur'ani suka ce laifin da aka fara yi wa Allah ana dawowa duniya tsakanin haihuwa na farko da annabi Adam ya shine hassada tsakanin ‘ya'yansa guda biyu malaman isra'iliya sukan ce habila da kabila akwai kace na ce akan sunayen amma na faɗa ka za fi ganewa shi sa na kira su abun da ya fara faruwa tsakanin su sai hasada watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu ta muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an bu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar me ka faru sai ga ɗaya daga cikin ya kashe dan uwansa saboda me saboda hassada abin da fa ya kenan daga aljanna hasada ana zuwa kuma abin da koma sai hasada cutar hasada babbar cuta ne ya Allah ka kare mu daga gare ta Allah ka wanke mana zukatanmu kuma ita hasada ga ta nan tsakanin yan kasuwa ana samun ta tsakanin yan sa'o'in juna ne wani jarinsa dubu ɗari wani dubu ɗari da hamsin to suna zango ɗaya to zaka samu ana ta ɗan kace na ce anan hasada rage amma ba a samu ga wanda ya yi fintinkau a cikin ga masu hankali amma mu saboda rashin hankali wanda mai maka fintinkau kana hasada da shi yanzu ka samu mutum jarinsa dubu ɗari da hamsin yana hasada da dangote da Allah akwai alaka tsakanin su shi dubu dari da hamsin ne yana hasada dangwata mai dalili saboda tsabar yadda muka makance wato hasada a tarihi ba a yi sai tsakanin sa'o'in juna sa'o'i ba sai a shekaru ba a harkokin da suke yi to a wannan zamanin ne kakan samu dan primary school ko dan nursery yana hasada da professor a cikin society nan ne kada yake iya faruwa mutum bai haddace izu ɗaya ba amma an ya ga aran ma shi kada kansa hayaki yake cirewa saboda me saboda hasada za a yi haddace Qur'ani shi bai haddace ba kuma bai je ya koya ba shi ba bai haddan izu ɗaya ba amma yana hasada da wanda ya haddace Qur'ani akwai ta tsakanin yan kasuwa in a ofis ne zaka samu wani iya dan gaba da wani shi dan na bayan nan so yake na gaban nan a dan jawo shi ko da sharri da shi ya wuce to saboda suna kusa da juna amma zai wahala ka samu masun da iya hasada da famanin sakatare a duniyar masu hankali amma yanzu duniyar marasa hankali hakan na faruwa duniyar marasa hankali hakan na iya faruwa tsakanin masu mulki a ka'ida ba ka tsammani kaga kansala yana hasara da shugaban kasa kujerar wa yake hanga kujerar ciyaman shi kuma ciyaman in yayi buri yana hangan kujerar wa kujerar gwamna gwamna kuma yake so daga ya kammala ya zama shugaban kasa to anan hasara take shine kana so ka ga za a ci kafar wani kaje inda yake hatta mataimaki yana so ya ga nasan nan ya dan durko in ya durko shi sai ya haura ba da dirke dirken wannan mai malafa ya samu ya hau ba shi ma cikin taimakon Allah ai da dirke dirken ne to haka al'amarin yake tsakanin almajirai akwai aji ɗaya ake wane yafi wane fahimtar karatu akwai hasada CGPN wane a university yafi na wane akwai hasada wane suna hadda wane ya tsere wane an yi wasa akwai hasada malamai a anguwa wane yafi wane ɗalibai akwai hasada malamai a gari ko a ƙasa wane yafi wane <laughs> akwai hassada so duk yadda aka yi ba a rabuwa da ita hassadan nan ba wai abun yabo ba ne abun aibatawa ne wajibi ne mu yaƙe ta a zukata mu shedan baya barin mu duk lokacin da ka ji hassada akan dan uwanka musulmi aikin da yake irin naka ne sai ka tuna cewa fa abin da nake nan shi yake yi manufa ta irin tasa ne ina neman abinci ne a matsayin dan kasuwa na ciyar da yana shi ma abin da ya kawo kenan idan karantarwa nake yi tafsirin da nake yi mutane don su gane su je aljanna shi ma abin da yake yi kenan kamar noma nake a gona na dauki fartanya ina noma sai kai ka iya ka zo ka dauke ta fartanya kana noma ya dace ne gaba da kai ai zai jima mamara ba zo ka yi to haka ya dace mu zama saboda aikin da kake na alkhairi ne sai wani ya zo yana yi matukar ya iya aikin to sai amar fatan alheri yayi ta yi amma kar yi tunanin to me yasa wane fi ni kaza da kaza da kaza da kaza wannan yin Allah subhanahu wata'ala ne dan adam bai bawa kansa ni'ima kwaya dai a rayuwa dan adam bai bawa kansa haddan qur'ani bai bawa kansa iya tafsirin qur'ani bai bawa kansa fasahar magana bai bawa kansa kaza da kaza da kaza Allah subhanahu wata'ala yake bawa kowa da kowa kuma dole ya fifita wani akan wani ayar farko da aran mai karanta ba da ya ba cikin sallan tarawihi a raka'a ta farko ne ba a hatta annaba Allah cewa ya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wadancan manzannin mun fifita wani akan wani minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda har da Allah yake magana kamar annabi Musa wato hatta a cikin annaba da manzani daraja su ba ɗaya bane wani yafi wani to dole ka amince me iya yiwa ne wane da ya fi ka waje kaza kai ka fi shi waje kaza me iya yiwa aran ma fi ka karfin hadda aran ma fi ka iya kira'ar qur'ani me iya yiwa aran ma ya ka kunya amma yana iya yiwa kuma kafi aran ma hakuri yana iya yiwa kafi aran ma zumunci to idan ka rike hakuri da zumuncin nan za su iya kai ka zuwa ga aljanna saboda duk ni'imar da Allah ya maka duk kankantin tana iya kai ka aljanna tunda hadisin bukhari ya bayyana mana tausayi da jinkai ne a zuciyar karuwa ta shayar da kare a bakin rijiya dalilin wannan Allah ya gode mata ya gafarta mata ya saka mata da aljanna akan kare ba akan mutum ba ashe tausayi kadai ina da shi hadda na izo ɗaya ne a Qur'ani watakila hadisai uku na sani a rayuwata ban iya tafsiri ba ban iya jan baki ba ban iya kiran sallah ba amma dai na dan haddace wadannan ababe su din na rike nake bauta Allah su kadai suna iya kai ni aljanna matukar zan ji gaskiya na aikata in ji sabon Allah na nisance shi babu wani mutum da Allah zai ɗaukaka ni na iya sauko da shi malamai suka ce kuma babu duniyar da ake hasada kamar tsakanin duniyar almajirai da malamai duk hasada a duniya babu wanda ta kai wannan da wannan yasa imamu zahabi rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa na siyaru a alamin nubala yake cewa kalamul aqran ba'dhum fi ba'd la ya'ba'u bih wala siyama idza kana li adawatin aw li hasadin fama yanju minhu illa man salimahullah لا a'lamu anna asran min al-asar salima min سوى الأنبياء والصديقين was siddiqin yace idan aka samu mutane da suke sa'o'in juna wato suna zamani ɗaya ko kuma sun kasa kayan sayarwa lokaci ɗaya ko kuma suna gari daya ko suna ƙasa ɗaya a cikin sana'a kwaya ɗaya. misali kamar karantarwa yace idan sashi suka zagi sashi ba mu cika yadda da abin da suka faɗa ba matukar shaidan sashi akan sashi ne matakar sa'o'i da tsarorin juna ne mafhum yace saboda kana iya samun gaba da hassada a cikin wannan sai ce ban san wani zamani da ya kubuta daga cutar annabawa ba afwan daga cutar hassada ba koma bayan annaba da manzanni yace in ba so ban san wanda Allah ya wanke su ba da wannan shekul islam rahmatullahi alaihi cewa ma khala jasadun min hasadin babu jikin dan adam da ba annabi ko siddiqi ba wanda babu kwayar hasada a jikinta sai dai mumini yana yakar dole sai ya kashe ta amma mutumin banza yana bayyana ta za ka ji wani dan uwanka yana kaza sai ka ji kamar me yasa ya fi ka kana jin wani sai gane ah, to ai falalar Allah ne Allah yana bayarwa wanda yake so baya shawari da kowa na farko da zaka ga kanka kenan na biyu idan Allah ya baka ni'ima sai ne hasada da kai na isa na gusar da ni'imar da Allah ya maka dalilin hasada ta ba zan ya ba sai ka gane cewa duk abin da kai wa dan adam na hasada ba ka canja abin da Allah ya kaddara ba na uku ka tuna ni'imomin da kai ma Allah ya maka ai Allah maka ni'ima da yawa yanzu da Allah ya gada ba sai yayi ka matsayin matsayin kare ko alade kana nan kana cin kashi a bandaki amma sai ka mutum inda da ka mutum sai barka a matsayin arne mai bautan dutse ko rana bai yi ka haka ba sai ka musulmi a cikin musulman sai ya fahimtar da kai sunna wannan ni'imar baka kama hanyar aljanna ba me yasa kake tunanin ni'imar da Allah ya wani wanda ba kai ba duk waɗannan ni'imomin nawa ne ba su samu wannan dama ba to banda nan matakila baka da ilimi da yawa amma matakila Allah baka kunya ko Allah baka tausayi ko Allah baka biyayya zuwa ga iyayenka ko Allah baka zumunci ko Allah baka faɗan gaskiya duk inda ka samu kanka ko Allah baka baiwa da murmushi to kowanne ka rike zaka tafi aljanna da shi matukar din Allah kake bautawa don haka cutar hasada tana mai da al'umma baya duk hasadan da muka yi wa adam ba ma canja kaddara da Allah subhanahu wataala yayi so idan musulmi dan uwanka ya samu ɗaukaka akan wata ni'ima karka hasada da shi idan kana so hasada da ke zuciyanka ta gushe akan wane menene hanya mafi sauki na gusar da ita idan ka ji kana hasada da mutum to ka yawaita faɗan alherinsa a cikin jama'a duk abin da ka san yana da shi na alheri ka tilasta kanka ko ba daɗi ka yawaita faɗan alherinsa kar ka damu da ganin sharrinsa yawaita faɗan alherinsa ina zama na ajiye speaker misali ko kana zama ka ajiye speaker sai ka ji aran ma ne kake asara da shi maybe kuna da haddan Qur'ani amma na sai kana karfi sai ka ce aran ma Allah masa baiwa da tilawa mai karfi ɗaya kenan na biyu Allah masa baiwa da iya karanta Qur'ani na uku akwai alamar aikinsa don Allah yake akwai alamar haka muna marzaton alkhairi idan ka faɗi wannan a speaker ai zai wahala kuma ka koma gefe ka jawa na kace abin dan fadan nan fakariya nake a kansa ba zai yi ba to duk inda kake yawaita fadan alkhairin yan uwanka a cikin speaker to ba za ka koma gefe ka cika ba su ba amma malamai suka ce duk wanda bai iya daurewa ya rika fadan alkhairin yan uwansa da fatan alkhairi gare su a cikin speaker a kuma in public to idan ya koma gefe bai cika su. duk dan adam da bai daurewa ya rika zayyana alkhairin dan uwansa a ce shekaran ka goma kana da'awa baka raba kiran dan uwanka da alkhairi a kasar kwaya ɗaya ba ba ka taba hawa minbari kace wani iya da alkhairi kaza ba sai zama tun da kake da shi ba ka taba recognizing alkhairin sa ba to dan ba zai barka ba amma in kana fadan to insha Allah ta'ala za ka yi nasara saboda ko wani ya yabe shi ai abin da ka fadan ne wani ya maimaita amma in baka fada ba to baka so ka ji wani ya fada to mu rika daurewa muna fadan alkhairin junan mu kurakuran junan Allah ya yafe mana wannan shi yake gusar da hasada a zukata mu gane kuma wanda Allah ya ɗaukaka hasada ba ta kaskantar da shi a tafsirin iyaye mata da muke a cikin suratu yusuf a wannan ramadan abin da muke da karanta kenan yan uwan yusuf sun yi duk kokarin su kaskantar da shi amma sai allah ya ɗaukaka shi da ya zama a sama yake kaban aluja sai ya yafe musu ya ce la tasriba alaikumul yawma ba komai ku je kawai an yafe muku ba wani abu Allah ya ce innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin in dai kai ta gawa kai hakuri to duk abin da ake maka ba za a yi nasara akan ka ba a kasuwanci ake hasada a office ake hasada a islamiyya ake ma hasada a karantarwa ake ma hasada a university ake ma hasada a kasuwa ake ma hasada a gari kaza ake ma hasada a ministry kaza ake ma hasada ko a ina ake idan dai ka rike Allah kai hakuri ba a nasara akan ka saboda ɗaya da Allah shi yake nasara Allah ka ba mu iwakan dogaro gare ka. Na'am. Ula ikan lafina la'anahumulla, wa manyan anillahu Allah ya tsine masa falon ta ji da la'unassira. Ula ikan waɗannan ya sune waɗanda Allah ya tsinewa. Wa manyan anillahu wanda Allah ya tsine masa falon ta lahu da la'unassira. ba za ka samu wani mataimaki da zai taimake shi ba ula'ika waɗancan wato ana nufin waɗanda suka ba da wannan fatawa suwa suka ba da fatawa na farko akwai ka'ab bin ashraf akwai hayi bin akhtab da sauran mabiyansu yahudawa Allah ya ce su ne la'ana humulla. Allah ya tsine musu a duk inda aka kira la'anta yana ishara ne zuwa ga wasu manyan laifuffuka da aka yi saboda Allah bai kiran la'anta sai a cikin kaba'irin zunubi duk zunubin da aka ce Allah an ci mai yin sa to kaba'iri ne iya daga cikin zabga zabgan zunubai a nan akan me Allah ya tsine musu na farko ɓoye gaskiya wajibi ne duk mai da'awa ya zama yana iya faɗan gaskiya duk gaskiya ko kan wata bi in dai addini kake karantarwa to ya zama kana iya alkafura kai ba ma wannan ba kana iya al'imani ko to za ka iya faranta wannan haka ya dace don in mutum ya ɓoye gaskiya Allah yana iya tsine masa shi yasa na daga cikin wasiyar da Abu Zarri radiyallahu anhu ya samu daga bakin fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi hadisin da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta a cikin Sahihul Jami da yace manzon Allah ausini yi min wasiya wasiyar farko da ya masa yace ittaqillaha yace me alaika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu zainul li amrika kullihi ina maka wasiya kayi takawa wannan shine adon al'amuranka can gaba daga ci sai yace qulil haqqa wa in kana murra Abu Zar yace manzon Allah zidni ya rasulullah kara mun wasiya su yace qulil haqqa wa in kana murra ka faɗi gaskiya duk ɗacinta duk wanda yake karantar da addini in ba iya faɗan gaskiya an more shi an ci da rabansa ai gaba ɗaya daɗin wa'azi shine ya zama matukar saƙon Allah ne to babu sassauci in aka zo za dai a yi dabara wajen isarwa ko ba cin mutunci babu zagi ba badanci ba ƙarya ba ƙazafi amma dole za a saka gire da abi ita kuma giredan ba kawai wani kake sawa ba in dai qur'ani za a fasara shi mai jan bakin gireda na mutsuka shi shi mai fassarawan gireda na ya mutsa shi wai kar ka ji tukunna ka ji an maka ɗiban karam mahaukaci ka ɗauka kai kaɗai ne wallahi wata mu ma ana ɗauka a nuna sama an nuna wa Allah faɗan yara ko wallahi sai a saukar Qur'ani haka yake babu wanda yake bari babu wani dan adam a bayan kasa a duk duniya a yau da zai ce ya aminta Qur'ani ba zai seta shi ba ko ba zai ji an taba Qur'ani ya ji kuskuren sa babu shi so idan ka ji kuskuren ka ba wallahi ba wanda ya gaya mana a haka Qur'ani yake hantsi ne leka gidan kowa idan ka ji an gurji wani to dakata in dai Qur'ani ne kana bi gobe jibi sai ka ji an ma diban karan to haka yake wa kowa baka ga wata mu ma muna zufa ai qur'ani ne idan ya hada motar ma sai ya mutsa to yadda ya mutsa ka ma ana ya mutsa mu to sakon Allah dole a dagi a faɗi gaskiya ba ana yi don ran wane ɓaci bane ba ana yi don wane ji ɓacin rai bane ba ana yi don a bakanta wani rai bane ba ana yi don a wane wani sa bane ba ana yi don a muzanta mulkin wani bane wallahi ana yi ne don Allah ya da mu idan da a yau akwai hanyar iko aikowa Allah zai turo cewa hanya tabbatacciya da akwai wannan hanyar babu ita yanzu da akwai ta a turo a ce an gafarta wa isa alifanta mai shi dan aljanna ne wallahi ba zan kammala tafsirin wannan ayin ba zan tashi duk farashin garanti sa ga muke ta wannan aikin muke ta lalume a cikin haske amma da ana yi <laughs> to me zan wuce ne kuma sai ka ce me kuma samun tsaya saboda imanin ba irin na sahabbai bane su ne ko an gafarta za su ci gaba mu namu bai kai haka ba ana gafarta wallahi kafartu majlis ma ba zan yi ba ita ma kafartu majlis muna koyi da sunna ne don Allah ya gafarta mana kuma ka sani ba to ni ba zan yi ba ai daga mun samu automatically na gama tafsiri ya ka to me zan san zo yi to kuma tunda do Allah muke yi Allah muke so ya ba mu aljanna wallahi zagi bakar magana ba da haƙuri <laughs> a yi a hankali a a kawaici a Allah shiga farta bala a sassauta wallahi duk wannan ba shi bane mu dai burin mu Allah ya da mu ba ma yi da wata manufa sai dai neman yardar Allah kuma ko aran ma kace an ba aljanna da kun galatti <laughs> to me zai zo yayi zai kaci ya fito yayi azumi yanzu ya fito kuma ya sake dawowa ya maka tarawihi kuma ya sake fitowa ya tahajjud ka kuma kai ba ba lissafi ai babu mu zo mu yi me <laughs> zai kace wani ai sai dai ne tafsiri an gama tafsiri isa alifan tami ya gama tafsiri wani dai zo ya muku amma ni na gama matukar da ina da garantin aljanna na gama to amma yanzu kawai lalume muke a cikin haske ba mu san me za mu yi Allah ya dada mu ba ko tafsirin ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne duk hanyar aikin alkhairi sai mu aikata burin mu Allah ya dada mu ba ranka ya bace ko mu tozarta ka ba Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da aikata daidai muna neman kariya Allah kada Allah ya tsine mana mu ma wa mayyal anillahu wanda Allah ya tsine musu falan tajida lahu nasira ba za ka samu mataimaki gare su ba sai ya ce me أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون nasa nakira am nasibun min mulki shin suna da wani rabo daga cikin mulki ne fa idan in ma akwai la yu'tuna nasa nakira ba sa iya ba wa mutane ko da hancin kwallon dibino ne am kalmar am asalinta adatul istifham ne tambaya ne amma a nan wurin malamai suka ce istifham ne litawbih wato abin da ake cewa al istifham al inkari tambaya Allah yake yi wa Yahuda amma inkarin aikin su yake musu cewa aikin da suka yi nan ba aiki ne mai kyau ba Allah baya bukatan wannan aikin da suka yi shine abin da Allah subhanahu wataala yake gaya musu don haka malaman qur'ani daga cikin su akwai irin su mujahid ibn Jabr alaihi rahmatullah da irin su imam muqatil irin su ibn al rahmatullahi alaihim suka ce maganar shine laysa lahum nasibun minal mulki ba su da wani rabo na mulki shi ne asalin maganar an tambaye su amma abin da ake nuna an yi tambaya ce ta inkari tambayan abin da babu shi ne al yahudu laisa lahum min al mulki duk mulkin da suke da'awa ba su da shi idan ma suna da'awar suna da wani abu na mulki suna da wani abu na ni'ima suna da wani rabo a cikin mulki fa idan a wannan hali la yu'tuna nasa naqira Allah ya ce tantiran marowata ne tantiran mahassada ne ba za su iya kyautan ko da hancin kwallon dibino ba shi ne na kira ai je mun bayyana zaren da ke kwance a cikin kwallon dibino shi ne me ne me fatila a wata aya wata aya alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila to wannan kwantaccen zaren da ke cikin kwallo a cikin tafsirin ibnu abbas radiyallahu an ka iya fassara shi a matsayin fatila da ɗalibansa dan hancin dibino hancin kwallon dibino shi ake kira me nakira yace ko suna da wani rabon mulki Allah ya ce ba yahude baya iya kyautan ko da hancin kwallon dibino ne shi wannan ledan da ke rufe kwallon dibino wanda in ka bara dibino sai ga wata yar leda a ciki shine me shine kitimir walladhina tad'una min dunillahi la yamlikuna min qitmir wanda kuke kira koma bayan Allah ko kwatankwacin bawan dibino laidan dibino ba za su mallaka ba a filin kiyama to a filin kiyama wanda bai mallaki ledan dibino ba kuma ya lalace ba fa leda kwanan dibino ba a wannan fafatar fatar dibino wannan dan abin da ke ciki wanda bai mallaki wannan wannan ko yaro ka ba ba zai karba ba abin takaici wai yara sun tsinci hakori ko to ko yaro karami ka ba wannan baya bukata Allah ya ce to Yahudawa ko da suna da wani rabin mulki da suke da'awa mutane ne marowata idan ku mushrikai kun biye musu kun ki bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake bakuraishe balarabe ya tashi a garin kun san amintacce ne waɗancan marowatan da kuke bin su ba za su iya muku ko da kyauta na ainihin hancin kwallon dibino ba ba abin da za su iya taimaka kuma dama mutane ne marowata tunda suka ce yadullahi maghlula suka ce hannun Allah a daure ki a wuya Allah ya ce me غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا bal ya dahu mabsutan yunfiqu kaifa yasha Allah ce an tsine musu saboda maganar da suka faɗa tun daga nan yahudu suka zama sun fi kowa rowa yanzu kana ji abu ya faru a duniya sai ka ji kasar kiristoci suna iya bada taimako sai ka ji an ce saudiya ta bada riyal miliyan 500 sai ka ji an ce us ma ta bada dala miliyan 200 sai ka ji an ce uk sun bada dala pound miliyan 300 amma ka taba jin an ce yahuda sun bada taimako ka dai saurara ka yi kyan ka ji ka taba jin kasar yahudu kai tsaye sun ba da taimako kasar musulmai na iya ba da taimako kasar kiristoci na iya ba da taimako abu ya faru amma yahudu ba sa iya yi ga su yan kaɗan amma kowa tsoron sharin su yake a duniya yan adadin su kaɗan ne amma duk inda za a kulla shari in babu su a ciki to su ne rukunan sharri sharrin baya zama normal baya zama straight tukun na ayi nasara dole sai ka nemi taimakon su kuma har a yanzu haka duniya take duk conspiracy da ake son yi to dole sai an nemi haɗin kai ko shawarin yahudawa saboda su ne experts a cikin duniyar munafurci Allah ya kare mu daga wannan don haka Allah ya ce maruwata ne ba sa iya bada kyauta koda na bawon fatan dibino ne na'am أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله hmm. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله shin ko suna yi wa mutane hassada ne akan abin da Allah ya ba su na falala yanzu al'amarin ya fito faqad ataina ala ibrahim alkitaba Allah ya ce hakika mun ba wa iyalan ibrahim littafi wal hikmata mun ba su hikima wa atainahum mun ba su mulkan mulki azima wanda yake mai girma iyalan ibrahim mun ba su wannan am yahsuduna nasu alama Allah min fadli tafsiri mafi inganci malamai suka ce am dinnan ta shine me bal shine bal yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli ba wani kauce kauce yahudawa suna hassada ne ga mutane bisa ga abin da Allah ya ba su na falala anan nan annas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce waɗanda ake wa hassada mutane na farko shine annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu abbakar umar usman aliyu radiyallahu anhum sai sauran sahabbai sai kuma wanda suka biyo bayan su bi ihsani ila yawmil qiyamah duk wanda ya riko da wannan shirya dan to yahudu na hassada da shi akan shiryar tasa kai da ka rike idan sun ganka ba za su ragar maka ba matukar kana kan hanyar tsira ba sa so akwai hassada yaya aka yi kai ka shiri su ba su shiri ba kuma shine illar bata sai mutum yayi ta kare bata yayi ta kare bata sai kowa ya gane shi bai gane ba har kuma a gane bata yake kare gane karewa kuma abin yayi tasiri a zuciyarsa yayi tsatsa ba zai iya dawowa gyare ba ya gyara ba shine illar Allah ya ce suna yi mutane hasada ne kan abin da Allah ya ba su na falala falala na farko shine musulunci saboda ba wata ni'ima a duniya da ta kai Allah yi ka musulmi shi yasa hatta annabawa suna tunkaho da ni'imar addinin musulunci duba annabi yusuf alaihi salam rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما wa ne bi salihin ka ji magana da Allah annabi ne fa annabi Yusuf mai daraja Alkarim ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi yusuf dan yaqub yaqub dan ishaq ishaq dan ibrahim alayhi salatu wassalam amma duba daraja irin tasa dube da yake wa Allah addu'a kan musulunci saboda fallan musulunci yace ya Allah ka dan bani wani mulki ka kuma ilmantar da ni wani ilimin fassarar mafarki kai ne ka kirkiri halittar samai da ƙasai dukanin yana kambama Allah ne yana kamun wuri saboda amsa masa duk akan me ba fa kuɗi yake nema ba ba kujerar shugaban ƙasa yake nema ba ba sarauta yake nema ba duk wannan kambama wanda ya Allah sai ya ce tawaffani musulman sai mika kokon bara ya ce Allah kashe ni a musulmi wa alhikini bis salihin ka sadar da ni ga salihai annabawa kenan ka duba annabin Allah Yusuf alaihi salam ka taba jin wani mutum mai daraja irin sa a bangaren gadon mulki yanzu ba ma annabi ba ka duba annabi dan annabi jikan annabi jikan jika annabi ka taba jin an ce ciyaman dan ciyaman jikan ciyaman jikan jikan ciyaman ka taba jin an ce gwamna dan gwamna jikan gwamna jikan jikan gwamna ka taba jin shugaban kasa dan shugaban kasa jikan shugaban kasa jikan jikan shugaban kasa to ko an taba samu wannan hayaniya ne in ka kwatanta da annabi dan annabi jikan annabi jikan jikan annabi to balle wannan ma ba a samu ba amma duk da haka ya gane falalan musulunci a jama'a addinin musulunci falala ne ba abin da zan tuna a rayuwa na ji daɗi kamar na tuna Allah yi ni musulmi ba dabara da ne ko wayo na ko iyawa ba inda Allah ya gada sai mutum zabgeyyan arnish bai da akwai Allah ba ko ya ce nothing exists except matter shikenan kawai duk dabara ta kare anan sun mun buku mun umyun fahum la yaqiluna Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba hakika mun ba wa iyalan annabi ibrahim littafi wadannan iyalan annabi ibrahim aka ba wa littafi malamai suka ce taura na cikin littafin da aka ba wa iyalan annabi ibrahim don annabi musa yana cikin iyalansa zabura na ciki saboda me saboda littafin da aka ba annabi dawud shi ma yana cikin iyalan annabi ibrahim injila na ciki saboda isa alaihi salatu wanda ake kiransu da wannan su malaman qur'ani suka ce duk wannan sun shiga ciki wal hikimata mun ba su hikima kuma kowa a cikinsu mun ba shi hikima kowa akwai abin da Allah ya kebantar da shi na hikima duba nabi isa yana rayar da mace ce bi idnillah yana warkar da kuturu da mai kora da izinin Allah yana baka labarin abin da ka ci a cikin ka yanzu ya gaya maka da mai kai buɗe baki ya ce ka ci bino ka sha kankana ka sha sweet melon ko bayan ka gama wannan ka ɗora ɗan wake a kashi duk sai baka labari ya kalli cikin aran ma ce hmm, wa sirri fi ma yusarru fi yugo kara tona abu wa atainahum kuma Allah ya ce mun ba su mulkan azima mulki wanda yake mai girma su wa kenan iyalan annabi Ibrahim mun ba su mulki mai girma a nan tafsirin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace yana koma kan annabi Dawud da annabi Sulaiman ne su ne misalin wanda aka ba wa mulki mai girma saboda kaga su da gan suka ce ullimna man dika tayri an ilmantar da mu jin maganar tsuntsu su saboda tsabar mulki tsuntsu ma yayi magana suna ji shi yasa turuwar ke cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna tururuwa da kanta tace ku yi gaggayan shiga ramin ku ga sulayman yana zuwa bai sani ba kada ya take ku sai yayi murmushi yace fata basama zahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya sai gode wa Allah Abdullahi ibn Abbas yace wannan ya shiga cikin ni'imar annabta da Allah ya basu bayan nan mata da suka aura annabi dawud a cikin magana na malaman qur'ani suka ce allah ba shi ikon ya zauna da mata ɗari a rayuwarsa annabi suleiman ya zauna da mata tsakanin matan aure da bayi wanda allah ya halattar mara yake kusantan su mata ɗaiɗai guda dubu ɗaya <laughs> ga wani gardi ya gyara zama a can mata dubu aka bashi akwai hikima cikin aurensa dubu don daga ciki malamai suka ce Allah ya halattar mar saboda daga farkon zuwansa da da'awa mutane sun ki karba to idan kai kokarin yin da'awa ba a karba ba da wa'azi sai ka duba siyasar zamantakewa ya zaka yi ka bi siyasar zamantakewa dan a karbi sakon Allah in ka kula sayyidina annabi ma aure yar sayyidina abbakar eh, eh, aisha ya aure yar sayyidina umar hafsa ya ba wa sayyidina usman ya'ya har biyu ɗaya bayan ɗaya ummu kulsum da ruqayya ya ba ali ibn abi talib ya fatima radiyallahu anha me dalili saboda wannan hikima ce ta manyan sahabbanka ka ja su kusa don ku yi wa addini hidima duk wanda aka ce malamin ka ne sirkin ka ne to ai mulki ya kare a wurin to sai aka ba annabi suleiman dama haka saboda mutanen sun fara taurin kai sai aka ce auri mata to a lokacin su idan suka tashi aure bisa ga al'adar su sai dan kabilan ne aure yar kabilan nan bahaushe auri ba fulatana wannan ba fulatana ya tashi ba zai aure ba fulatana ba sai je samu wata kanuri ko rabiya sai aura wannan kanuri sai auro batangaliya wannan musulmi tangale sai auro waccar berabiya waccar berabiya rabiya sai auro waccar mace ibra haka ake don a kulla alaka to shin ya tashi sai aka halartar mar sai ya rika zuwa yana auren kowace kabila to mutanen suna da kara in ka aure su shikenan duk abin da ka zo da shi ba a maka musu to sai ta auren kabilu kala kala sai ana zuwa ana shiga addinin musulunci shine hikimar na ɗaya na biyu kuma malamai suka ce Allah ba shi karfi karfin mutum arba'in yake da shi a jikinsa ka ga ba ragon maza bane baya bukatan wani abu na taimako haka aka ba shi mata dubu ɗaya kuma da wannan malaman ƙur'ani suka ce mutum mai tsoron Allah mai takawa da bin dokokin Allah ya fi sha'awa akan mutumin banza dalili duba hadithi a sahihul jami yace ne ta tazniyan wal yadan tazniyan war rijlan tazniyan wal farji zini manzo Allah ya ce ido yana zina hannu na zina kafa na zina al'aura na zina malamai suka ce mutumin banza ya yi zina da hannu ya tattaɓa matan banza a ofis ne zo mu gaisa haya haya haya a bubbuga ya yi zina ɗaya ya juya ya kalli wata ce kai ga wata fata a can ya sa ido ya kalla zina yake duk zinan da ya da idonsa sha'awarsa na raguwa in ya taba jikin wata ya dan matsa suka gaisa sha'awar ta ragu ya kama wata a ofis wai abokin wasa ne suna kokuwa sha'awarsa ta ragu ya tafi wajen sabon Allah da kafa sha'awarsa ta ragu to shi mutumin kirki idonsa baya zina hannunsa baya zina kafa ba ta zina to sai sha'awata ta taru a jikinsa da yawa saboda babu inda yake sabon Allah da hannu ko da ido a kallon matan banza su suka ce bisa ga ɗabi'a mutanen kwarai sun fi sha'awa ga ga ustadai suna da gyara zama saboda daga kaga wata mace ka ce uzu billahi sai kai haka shi kuma wani gayi sai ce ga wata can baba mu bi da sai ce mu je to kaga ta za hada kai da kake so ka gani kana uzu billahi astaghfirullah kuma kana sha'awan gani amma imani ya hana ka gani ta za ka hada da wanda ya ce baba ya ce go let's go go go shikenan za da ai ba zai zama ɗaya ba to da wannan sai ya zama daman mutanen kwarai malamai suka ce sha'awar ta fi taruwa a jikinsu don kare idan ya yi yawa kauce kaucen kallo ake ana ta yana astagfirullah subhanallah subhanallah astagfirullah hannunsa da ana da hannu ce hannu ba ma gaisa da mata ba ka kai ba kauye na nono addini bai yadda ba sai ana ganin ka wani ba kauye to shi wani ana wani ba a miƙa ba ma zai miƙa <laughs> haya haya sai ya kama sai ya batse to kai ba ka yi shi kuma dan wannan da shi ke ne ya dan mai da fadayinsa amma kai ko ba ka yi so da aka shi yasa naturally mutanen kwarai imam al-qurtubi rahimahullah yace sha'awa ta fi taruwa a jikin su <laughs> ya ga wani usta wani usta zaka yake ta yi da kansa ni dai ba zan nuna shi ba ya ga abin ya kama shi sosai sosai <laughs> Allah ya taimake mu ya samu wanye lafiya ina ga sai dai mu tsaya a nan wurin ba zai yi mu kammala ba insha Allah sai mu yi waiwaye aya ta 40 ta 50 da hudu sai mu tashi akan ta hamsin da biyar insha Allah ta'ala injiniya Ibrahim bismillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa barakatuh wallahu ta'ala alam na'am a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول malam mai tambaya yake cewa menene hukuncin kai ya mace karatu kasar waje to assalamu alaikum wa barakatuh gabanin nan akwai yan uwa da suka kawo sidi na manta wata muhadara da na ɗanyi a baya wai hanyoyi talatin da biyar na gyaran zuciya ga mumini hanyoyi ne guda talatin da biyar da dace mumini ya biya gyara zuciyarsa a baya ga wannan akwai darasi da suka kawo in ba na manta ba shekaran jiya wata muhadara da na a gombe kamar sati biyu a kan siffofin bayan alheri muhadara na da matukar muhimmanci bil hakika a yi kokari a mallaka a saurara wani katafaren gidan sinima ne a gombe katafaren gidan sinima mai gidansu neman ya ji wa'azi sai mai da shi masallacin juma'a ya mai da shi zabgegen masallacin juma'a ya gina makaranta ya bayar fi sabilillahi ya ware wasu manyan shaguna a bakin hanya ya ce ya ba wa masallacin duka fi sabilillahi a gombe ba ta yin sinima mai girman sa ban miyatti sinima yanzu ya koma masallacin juma'an sinima masallacin ya koma masallacin juma'an miyatti in ka ce miyatti a fulatanci ne me godiya ne na gode miyatti Allah kenan ko shine ka gode wa Allah to ya zama masallacin juma'an godiya ga Allah ai ya dace a gode wa Allah ko mutum ya dauki yarsa ya kai ta kasar waje karatu babu muharrami tare da ita haramun ne a musulunci babu raba ɗaya biyu babu wani da barbaru kwata-kwata a kayi wannan ya sa gwamnatin saudiya Allah ya saka musu da alkhairi a kan daidai da suka yi kurakuransu Allah ya ba su ikon gyarawa idan za su turo mata karatu kamar yuke in mace ta samu admission sai an ɗauki nauyin mijinta ya zo ya zauna da ita tukunna shi ba karatu yake ba aikinsa a matsayinsa na muharraminta ko kuma kaninta ko wanta ko babanta sai an samu wani muharrami da zai zauna in babu wani ba ta karatun ba amma mu anan ba haka ba ne. haka za a bi mata a kai su Egypt da sunan za su karanta medicine su je su shiga wata rayuwa ta sabon Allah wannan bi hakika duka fitintunu ne Allah ya kare mu daga wannan Allah ya sa shugabannin mu su gane su rika koyi da irin wannan lokacin da ake yunkurin kai mata karatu kasar waje daga jihohin mu Allah shine shaida na taba rubuta wata nasiha na tura waɗanda abin ya shafa na ce ba daidai bane a musulunci a kai mace karatu mace baliga a kai ta kasar waje karatu ta ci ta sha ba dauke wuta ba dauke ruwa babu tashin ba ma ba ba harbe harbe kuma a ce zama lafiya ba zai yi ba ba zaman lafiya cewa dole a taimaka ko mazan su a dauki nauyin mazan su zauna da su ko iyayen su ko kannan su amma mace aka ce to ya riga an bada admission na ce da su tafi gara a hakura in dai babu gyara da a tafi gara a hakura kuma waɗanda suke da sanin abun ba ma zargin matan dukansu akwai kaɗan da suka kare kansu ba su lalace ba amma akwai waɗanda in ka ce ma Allah wadi da su ka sauwaƙa musu duk karatun da za ka saba wa hanyar Allah an shiga uku Allah ya sa shi gabanin mu su gane wannan su gyara iyayen yaya Allah ya ba su ikon jin wannan nasiha Allah ya sa duka mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ƴaƴan da ke zuwa karatu Allah ya kare musu addinin su da mutuncin su maza da mata wanda kuskure yasa aka tura su ba muharramai muna roƙon Allah ya kare musu mutuncin su ya kare musu addinin su ba ma fatan su lalace fatan mu Allah ya gyara su wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe ke cewa malam ya halatta musulmi ya gaiti wato wadda ba musulmai ba da baki wannan bai tabbata ba a sunna abin da ya tabbata ga ce man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im ghaira annahu la yunqasu min ajri sa'ib shay'a wanda ya bawa mai wanda ya bawa mai azumi abun bude baki tare da an samu wasu waɗanda ba musulmai ba sukan dan yi wai saboda dai dan kotesi sukan taya musulmai azumi a ramadana har an samu wani shugaban kasa da shi ba yana kai wai na kusa da shi yake cewa wallahi mutum ne mai tsoron Allah duk ramadan da ake wallahi kaga dai ba musulmai bane amma da shi muke azumi na ce to da ka taran kai dade wallahi bai da lada duk azumi a duniya sai ya dawo ya yi da Allah ɗaya ne zai lada amma wai yana gaya mana wai wallahi da layi mai tsoron Allah ne wannan a 2010 mun yi mitin na supreme council for shari'a a kaduna wai wani ya zo campaign ne a wajen wa wani mutum da yake so ya zarce a mulki din wai wallahi tallahi mai tsoron Allah ne ce dakata mu fa nan kalmomi aka yi garajen fada gaban mu tikar jikin mu tashi take ka ce wallahi mutum mai tsoron Allah ne bai dada Allah ɗaya ba kuma ka ce wai duk azumin Ramadan tare ake in ce to ana azumi ya dada Allah ne ya ce a'a yana salloli biyar ya ce a'a ya dada Muhammad manzon Allah ne ya ce a'a na ce to kuma yana azumi ya ce na ce zero hmm. Allah ya musuluntar da shi shugaban Allah ya musuluntar da shi Allah ya sa duk ma wanda bai gane musulunci ba Allah ya sa ya gane duk wani wanda ba musulmi ba Allah ya ganar da shi mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare اللهم wa على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ala على محمد ala ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 s 0 6030 2275. wassalamu alaikum warahmatullah